a wannan safiyar alhamis wanda ya daidai da goma ga watan rabi'ul awwal hijira da dubu da dari da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da bakwai ga watan nuwamba miladiya dubu biyu da sha tara wannan shi ne bukati na sha tara cikin wannan littafin mai albarka muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariyya wallafar abin hakan aliyu ne da maliki ashadidi rahimahullahu ta'ala yau za mu tashi kan inda yake cewa fasulun ga wani sabon fasali da yake magana da cewa as-salatu al-mafrudatu sallah wanda aka farlanta hamsa guda biyar ne kenan salloli da aka farlanta ma musulmi a kowane yini da dare kenan kowane kwana ɗaya salloli ne guda biyar waɗannan salloli kuma an farlanta su ne a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je kana da Allah madaukakin sarki a lokacin Isra'i da Mi'raj a ciki tattaunawar Allah madaukakin sarki yake cewa ka koma zuwa ga waɗanda na aike ka wurinsu ka ce da su na farlanta musu kalloli guda hamsin ba a a hamsin ba kalloli hamsin a kowace rana tsabi ya tashi bai gardama ba yana kankarowa suka haru da annabi musa alaihi salam annabi musa tambaye shi kun gana da allah ce mun gana ya aka yi mai ya baiwa al'ummanka ya ce ya ba su salloli guda hamsin annabi musa ke cewa mutanen ka ba za su iya ba da ka koma ka faɗa wa allah maɗaukakin sarki a rage domin waɗannan ko al'umma ta ce ba za su iya ba balle naka waɗanda al'umman annabi musa sun fi wannan al'umma jarumta da ƙarfin jiki da sauransu annabi ya koma ya nemi a rage allah ce an rage biyar kullum salloli sau arba'in da biyar da ya zo annabi musa ta ya ta rage biyar ta ka koma a rage ba za su iya ba ya je aka rabo biyar ya dawo arba'in ya dawo musa ce ya koma aka suka yi ta fasin fasin tsakanin allah madaukakin sarki da annabi musa annabi musa yana tura annabi a rage don tausayin mu idan hatta sau gowon annaba suna tausayin ayyukan da za a daura mana haka ne har ya dawo biyar da ya dawo biyar annabi musa ya tambayi annabi nawa yanzu ya ce biyar ya ce a biyar ɗin ma ka koma a rage annabi ya ce gaskiya ga kan zai kunya daga eh, salloli guda biyar ya sake zuwa a rage ya ce wallahi da kunya ba zan iya ba ya ce amma fada ka koma mutanen ka ba za su iya ba kuma biyar ne rage din allah maɗaukakin sarki ce ka je su yi a biyar ɗin amma ni ladan hamsin nake bayarwa ba za a rage ladan ba da adadin aka rage amma ladan ba a rage ba da sallah sallan asibari da muka yi yanzu allah matsaukakin sarki yana rubuta ne a matsayin mun yi sallori goma an jima idan kai a zahar allah zai baka ladan goma kai da kana kaiwa isha biyar din ya fita amma wurin Allah hamsin kai to sai annabi ya da'a haka yanzu a biyar din akwai da yawan musulmin da ba sa sallah na gani salloli yana takura su to don haka yake a salatu na kuba salloli da Allah maɗaukakin sarki farnan ta hamsatin guda biyar ne bayan su babu wani sallah wanda yake na fa'ila sai sunna ko sunnatul mu'akkada da makamantansu na farko az-zuhur sallar zahar. sallah ne wanda yake farilla wal asr sai kuma sallah na la'asar wal maghrib da kuma sallar maghriba wal isha'u da kuma sallar isha subh da kuma sallar asbahi wa likulli wahidatin minha wa atani kuma kowanne guda ɗaya daga cikin waɗannan salloli guda biyar yana da lokuta guda biyu idan waɗannan salloli da kake ganin su a yanzu a haka guda biyar ɗin nan kowanne daga cikinsu allah maɗaukakin sarki ya tsara masa yana da lokuta guda biyu waɗannan lokuta su ne kamar haka ikhtiyari wa barori salloli waɗanda suke ikhtiyari na farko lokaci wanda yake zaɓaɓɓe wato farkon lokaci shine lokaci zaɓaɓɓe wanda ya zanto zaɓaɓɓu ne suke yin sallah a wannan lokaci tunda hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa afdalul a'mal as-salatu fi awwal waqtiha mafificin ayyuka shine yin sallah a farkon lokacinta lokaci na shiga ka yi alwala ka yi tsalla shi ne lokaci zaɓaɓɓe lokaci mafi falara. za ka ka kira shi da lokaci ne ikhtiyari lokaci ne zaɓaɓɓe zaɓin Allah ba kowa ke tsalla a lokacin ba sai zaɓaɓɓe kuma shi lokaci yana bambantuwa da bambantuwan lokuta can baya magariba sai an kai shida da arba'in da hamsin shida da rabi ma'an shida saura ma ba ya shi za ka daga bambantuwar lokaci kawai duk lokacin da lokaci ya shiga a yi kokari a yi sallah a farkon lokaci shi ne daidai wa zaruri akwai kuma lokaci na larura kenan ba shi ne lokacin ba amma kuma ba a bar lokacin ba baki daya shi ne karshen lokaci shi ne zaruri lokacin ya shigo ya yi sallah a kan farkon lokacin ba zai ba da yin lokacin ya je ƙarshe da da lokacin ƙarewa ko tsakiyar lokaci sai ya yi sannan shi ya yi amma kuma yana da zunubi kamar yadda aka ba a nan littafin zai kawo da haka wa zaruri da kuma lokaci na larura kenan ba lokacin aka zo ba sai dai kuma ya makara ce cewa falastiyari da zuhur zaɓaɓɓen lokaci da zuhur ga sallan azahar kenan sallan azahar lokacin sa zaɓaɓɓe na musamman min zawa da shamsin yana farawa ne daga zawani shan gushewar rana li akhirin zuwa ƙarshen li akhirin ga na ƙarshen tsayuwa shi dama azhar yana farowa ne daga lokacin da rana ya zawani tunda rana yana kullowa ne ta gaba to idan ya tashi tafiya lokacin da ya karkata idan ya karkata ta yamma wannan karkata da ya nuna yanzu yamma zai ci gaba da tafiya ya bar ɓangaren gabashi na duniya to daga wannan lokacin a zahar da shi ne mailu din ba ana nufin sai ta gan shi ta ɓangaren yamma gaba ɗin a da zarar ya karkace ma ɓangaren gabas ya tunkara ya nufi bangaren yamma zai tafi to daga wannan lokaci a zahar ya shi to shi ne ke cewa a nan lokacin zaɓaɓɓe na azhar yana fara ne min zawa da shamsi daga kushewar rana li akhiril qama na ƙarshen tsayuwa tun da dama da ya so ta gabas a da yake ta ɓangaren gabas to yana tafiya daga lokacin da ya ɗan taho kafin ya kai tafiya a lokacin ya ɗan karkasa ya nuna ɓangaren gabas ɗin yanzu ya rabu da wurin to yanzu wannan ya zo ƙarshen tsayuwa da yi wa gabas yanzu an shigo lokacin tsalla ta zahar wa huwa awwal waqtil asr wanda wannan lokaci kuma na ƙarshen azahar shi ne farkon lokacin la'azar kenan yana tafiya da ya zawali to lokacin da yake tafi asirin kama ƙarshen tsalwa yana tafiya daga kuma ya zo ya wuce wurin tsakiya na saman duniya ya karkata yanzu ya fara gangara sosai ta ɓangaren yamma to wannan lokacin yana alan da cewa lokacin azhar ya ƙare ya zo ƙarshe shine kuma farkon lokacin la'asar idan spirari ah, shamsu to zai ci gaba da tafiya a matsayin an shigo la'asar idan spirari shamsu har zuwa lokacin da rana zai fara yalo-yalo idan lokacin da rana fara yalo-yalo alama yana faɗuwa da ka daga ido sai da idon ka yana kallon abu yalo yalo haka to wannan yana nuna cewa lokacin la'asar ya zo kan shi wani maghrib shi kuma misali a zahar yana farowa ne daga lokacin da rana yi ne din idan ka koma hadisin allon sallallahu alaihi wa sallama yana alamta cewa a din idan ya faro tun daga zawali to yana duk lokacin da ake daga zuwa lokacin azahar ne har zuwa lokacin da inuwanka zai daidai da kai inuwan komai zai daidai da komai shine yaya tsawonka to ka dubi lokacin in ka dubi inuwanka sai kuna daidai tsawonku daidai idan ka dubi duk wani abu da ka ajiye to inuwan abu yana daidai da abu da za ka rike waya a kan rana da za ka inuwan daidai da waya to wanda yana alanta azahar lokacin ya zo ƙarshe ana dab da tinkarar lokacin azahar domin farkon la'afar yana fara ne lokacin da inuwan mutum ya yi daidai da shi sannan ana so mutum ya sallah din akan lokaci shi ne abin da ya zama abu mai kyau to shi kuma la'asar da garan an zo wannan lokaci inuwan komai ya yi daidai da komai Wa yana alamta cewa lokacin sallar la'asar ya shigo to tun da ya shigo shi ma ana bukatar a yi akan lokaci kuma a jam'i saboda shi da sallan tafiya Allah yana cewa hafizu ala salawati wa salati wusba wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli har ma da sallan tafiya hadisai sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin Bukhari da Muslim da annabi yake nuna kai tsaye wannan sallar tsakiya ita ce sallar la'asar kuma wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk mutumin da ya rasa sallar la'asar a cikin jam'i to kamar ya yi asarar dukiyan da ya mallaka ne baki daya da iyalansa da kowa na shi komai ya yi asarar sun ya rasa su kenan mutumin da ya yi asarar iyalansa matansa ‘ya'yansa dukiyarsa duk da ya mallaka ya yi asarar an kwashe su ko gobara sun kone su da wanda kuma gashi ya rasa sallan asara a jami'i to cikin waɗannan biyun asararren shi ne wanda ya yi basa shi ne wanda ya rasa sallan al'asar cikin jami'i shi wancan da ya fi bakancan iyaye nasu da dukiyarsa sunan shi ba a rai ba ne wannan jaraba ne na rayuwar duniya kuma yi haƙuri yana da lada a rai shi ne wancan da ya rasa la'afar cikin jami'i to idan rasa la'afar cikin jami'i yana da wannan musiba ina kuma ka ƙin yin sallar la'afar ɗin baki ɗaya musiban baya baya kwatantuwa kenan to yake cewa walil maghrib kuma game da sallan magariba yaushe ne lokacinsa to lokacin magariba yana farowa ne da gurubi da bacewar ursus shamsi rana da zaran ƙwallon rana ya ɓace ta yamma to magariba ta yi kenan wa huwa mudayya shi lokacin sallan magariba mu bari lokaci ne kuntatacce kiran lokaci ne ba mai faɗi ba lokacin magariba ba shi da tsawo lokaci ne matsatse gairu mumtad baya tsawaituwa dan kada mutum magariba ya tsaya yana jinkiri lokaci ne kuntatacce lokaci ne wanda baya yin tsawo yuqaddaru ana kimantawa bi fi'liha da aikata ta ba da tafsiri shuruɗiha bayan samuwan sharuɗanta min sharuɗan shi ne lokacin yayi rana ƙwallon rana ya faɗi kana hayyacinka baligi ne kai lafiya kalau ba da laruran haila ko biki to shi kenan ba bacci kake ba dole kawai da sharuɗa sun cika mike kawai ka je ka a farkon lokaci na kashe babu wani a farin ya farkon lokaci an yana da ƙarshen lokacin ƙwallo rana yana faruwa shi shi ne lokacin kawai za ka ba shi wani yari da wani zaruri lokacin ɗaya ne ƙwallo rana na faruwa sai a yi ƙoƙari a yi sallah amma ba kamar yadda aka ɗauki al'amarin da wasu masallatan ba wasu masallatan ƙwallon ranar zai fari wai da ana ganin haske to ba za ka sallah sai an fara ganin mu to an ce ƙwallon ya bace ba an ce hasken ya bace ba ƙwallon rana in ya bace da shi ake duba al'amarin da aka sai a yi jinkirin kiran sallah ya fara yin dutse ga ana kiran sallah kuma ana tare ikama wannan ba daidai ba ne a annabi yake cewa baina kullu azanaini as-sala tsakanin duk wani kiran sallah da ikama ana iya nafila daga ladan ya matse lokacin bai kira sallan akan lokaci ba da zai ba da minti biyar zuwa minti goma al'umma su samu su yi na gari ba sai a jinkirta kuma ana kira ba a kashe na wurin ba zai ika ba. wannan ba daidai ba ne an saba mu sunna wadda isha kuma ga sallar isha'i shi isha'i yana farowa ne min gobe ke shafa daga bacewan الشفق الأعمى wannan shafaƙi wanda yake dada-dada a shafa shi ne wanda bayan magariba in ka dubi yamma sai karka ganin yalo-yalo dada-dada shi ne wannan a shafa dada-dada shi a shafa ahmar a nan yake cewa za ka ganin a shafa wato wanda yake dada-dada wato kala wanda yake dauke da dada-dada to zan yake cewa shi a shafa ɗin dada mai ne haɗe da sarkin fari kenan wuri ne wanda yake fari sai abu dada yana daga a wurin yana daga a wurin sai zama yana wannan dada yana neman ya mamaye wannan farin to shi ne a da kan ka dubi yamman ba wai gaba ɗaya jazir za ka gani ba a ba haka ba za ka gani fari ne tun da sanin kanu bi sama fari ne amma za ka kaman gaja da jaja ya ɗan mammanne a jikin kamar ka samu dan kyalle sai ka samu ko jini ko wani jinja ko wani abin nan tsohuwa ka ya ɗan diga a wurin za ka je ga da ka ka ka san wannan kyallen fari ne wannan jan zuwa ne to shine yadda shafaki yake kasancewa to bangaren yamma yana nan ga kwarin amma ga jajaja a jikinsa to wannan shi ne shafaki to da zaran an ga wannan shafaki har yanzu isha'i bai ba sai shafakin ya bace baki ɗaya sannan ake hukunta cewa lokacin isha'i ya yi da haka wasu masallatan za a ga suna yin sallar isha'i kafin shigar lokaci ba su la'akari da waɗannan wurare. aƙalla ibn usaimin yake cewa aƙalla idan kuka yi magariba zuwa fatawan wannan shafafin aƙalla akan samun awa guda da ɗan wasu mintunan aƙalla ana samun haka don ka bai kamata a yi magariba karfe shida kuma shida da rabi ko da arba'in kuma a shiga la'asari ba aƙalla ya kai bakwai ko da fara, ko da ashirin ko da rabi aƙalla a dai haura awa ɗaya da wani abu to lokacin isha na farowa ne min ɗaiɓo ba shi shafaɓin ahla daga ɓacewar wannan shafaƙi wanda yake dada-dada a jikin kwari lokacin isha kuma daga ya wannan alaman ya bace ya ci gaba da tafiya ila sulutin lailil awwal zuwa sulutin dare na farko kenan karfa dare gida uku na daya na biyu na uku to sulusin farkon lokacin isha ne da ya wuce shine lokacin isha ya kare sabida dare din an raba gida uku akwai sulutul awwal akwai sulusul sani akwai sulusul akhir sulusun farko na biyu na uku na farko yana fara ne daga ɓacewar shafakin ka'idar da isha to an shiga sulusin farko na dare yana haurawa misali in karfe takwas ne to daga lokacin da aka yi isha misali bakwai da rabi ko takwas da lokacin an shiga tulufin dare na farko shi sa ka ga rawihi yana amsa sunan kiyamun layin don ba bayan isha kai kayi ne a tulufin dare na farko to kamar daga bakwai da rabi zuwa takwas zuwa tara zuwa karfe goma wannan tulufin dare ne na farko da karfe goma zuwa sha ɗaya sha biyu ƙarfe ɗaya wannan shi ne sulufin dare na biyu daga ƙarfe biyu zuwa uku zuwa uku da rabi wannan shi ne sulufin dare na ƙarshe zai sulufin dare na ƙarshe shi ne ƙarfe biyu shi ne lokacin da allah maɗaukakin sarki ke zuwa sama da ɗaya yana ta ina masu bukatu su kana in an samu Sheikh Wahid Abdulsalami Bali yana da littafi mai suna Al'umurul Muyassar da kiyamin laili al'amura da za su sauƙaƙa maka kiyamin laili a cikin bayani wannan lokaci. To shi isha kenan yana faruwa misali tun bakwai da rabi in misali takwas har zuwa goma a yin da ya ka a sulutun farko. amma idan aka koma ɓangaren hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a ga cewar shi sallan isha yana ci gaba da tafiya daga lokacin da ya shiga har zuwa rabin dare har zuwa rabin dare ba su da farko ba kenan idan aka yi isha lokacin yana iya tafiya har sha biyun dare ka raba daren rabin rashin farko nan duk lokacin sallar isha'i kuma son samu shine ku yi jinkirin isha'in ku zuwa wancan lokacin 'yan kuka kai wancan lokacin ya fi lada shi isha'i ne ke da wannan gwargwadon jinkirta ku gwargwadon falala da lada da ka kuna jinkirta kuna samun lada a tsanin sauran lokuta da ka annabi ta yin jinkirin ta sallar isha'i sai rabin dare ya doktor dukkan su yana yawo ana ta jingiri yanzu ya musu sallah ya ce na rantsi da Allah duk duniya babu waɗanda suka yi sallah yanzu na isha ce ko kuma fi kowa alada ya ce ba dan zan kunta ta muku ba da wannan lokacin shi da ta maka isha ce ma zan kunta ta muku a shi. Saka da gwargwadon jinkirta shi da gwargwadon lada. sai dai bayan sallan magariba kafin isha makaroni ne ka yi barci sabida barci yana iya nauyi ke nan karar don galibi duk barcin da aka yi bayan magariba da hutun ba su ta samun kuzarin ya tashi ya zauna sai a gaba to makaroni ne mutum yi barci kafin isha ka annabi ya ce kuma ba a hira bayan isha da kafin da yake sunna a jin kyauta da yake cewa wani subuhi? lokacin sallan asuba min in fajr sadiq yana fara daga ketowar alfijir na gaskiya lokacin alfijir na gaskiya to lokacin la'asar ya shigo akwai alfijir na ƙarya a ƙarni fiye alfijir na ƙarya shine lokacin da za ka yi sabur amma ba za ka yi sallah ba idan azumi ne akwai lokacin da za ka alfijir ya keto alfijir ya keto ana nufin alfijir ya keto na sabur ba na sallah ba da ka za ka tashi ne ka ci abinci kai sabur da za ka yi zuwa a lokacin da kwanta ba a zuwa shi kai ba dan ba lokacin ba ne ketowa na gaskiya shine lokaci na biyu kiran sallah na biyu Ba daga lokacin sallah asubahi ya shigo kenan to lokacin sallah zuwa na faruwa daga ƙetowar alfijir na gaskiya lil isfari ala lil isfari zuwa ga wannan haske al'ala mafi ɗaukaka shi lokacin na asibayin gabas ɗin ne zai ɗau haske saɓanin yamma to da an ga haka lokacin kuma yana ci gaba da tafiya lokacin da haske mafi ɗaukaka zai bayyana shi ne zara an yi asuwa ga lokacin da zai ci gaba da tafiya gari yana sake haske ne to lokacin da hasken zai gama kaiwa ƙarshe to shi ne in ya kai ƙarshe ƙarshen ƙarshe shi ne rana ya bulla rana na bulla shi kenan lokacin asibari ya ƙare wa Yuli subhi lokaci na larura na asibari kenan lokacin sa na ƙarshe minal isfari a'la ne daga lokacin da haske mafi ɗaukaka din ya bayyana ila tulu'i shan zuwa bullowar rana haske ya gama bayyana to an zo lokaci na zaruri lokaci ne na larura ƙarshen lokaci zai ci gaba shi kuma zuwa rana na bulla kuma ya tsare wani zuhur shi kuma dangane da sallar azahar an dawo baya min awwal waqtil asr al-muhtar azhar lokacin sana tafiya zuwa farkon lokaci zababbe na la'asar ila ghurub qurs al shamsi zuwa bacewar ƙwallon rana walil asr shi kuma la'asar lokacin sa na ƙarshe minal isra yana fara ne daga yalo yalo ina waktil gurubi zuwa lokacin fatewan ƙwallon rana idan ba la'asar lokacin can da za ga rana fara yalo yalo haskensa yana ɗan dizashewa to lokaci ka ce kenan da la'asar daruriyin lokaci wani maghrib dangane da ƙarshen lokacin magariba shi kuma min alfarazu minha daga idar da ita na magariba ne kenan idan kana so ka bincika yau da ne lokacin ƙarshe na magariba shi ne daga zaren an idar yau ka zo masallaci an idar to kai kan kashi ga lokaci na lazura minha daga idar da ita ina zuwa ilfadin zuwa ketowar alfijir duka lokaci ne na magariba da wannan bayani akwai kuskure a ciki don ba magariba ba ko isha'i da wasu malam ke cewa daga lokacin isha lokacin baya ƙara sai alhijir ya ke to lokacin asibani ya ƙare wannan bayani ne na wasu fuka hau amma akwai gyara a ciki abin da ya tabbata a hadisin annabi shine lokacin magariba ko isha ko kuma isha dai yana tafiya ne zuwa rabin dare abin da ya tsallaka rabin dare kuma an wuce lokacin isha daga zuwa lokacin da alfijir zai ke bayi asuba ai tuntuni an zarce rabin dare daga abin da ya tafi dare su zuwa rabin dare magariba kuma lokacin shi na ƙarshe ne ɓacewan wannan jaja-jaja ɗin nan na bayan magariba zuwa isha shi ne abin da ya tambaya domin idan aka hukunta haka na farko ba hadisin da ya nuna zuwa rana ya zalla wannan kai alfijir ya ceto na asuba sannan na biyu in dai haka ne iyafi ne suka yi tunda an ce la'azahar lokacin da na ƙarshe shine farkon lokacin la'asar la'asar lokacin sa na ƙarshe farkon magariba kan sai kiyasi to ke lokacin shi na farko Shi ne lokacin da an da yake za a yi asuba to don wannan kiyasin ne to a ce asuba shi ma lokacin ba zai kare ba sai lokacin azhar kenan to kaga ba wanda zai faɗi wannan magana yanzu a ce magana azhar na ne nan da muka yi lokaci yana ta tafiya har sai an ga azhar ya shigo to ba wanda zai faɗi wannan to a ce kiyasin ba zai ba sai an koma doron nan to shi ne yake cewa walil isha bal isha min akhir thuluthil layl al-awwal shi kuma zuwa sulutin dare na farko ila qulu'il fajr yace shi ma zuwa kullowan al-fajr diddan mun kuma wata za a gaba haka ba. tambe daga karshe ga farakarwa man akhara salata mana yake duk wanda ya jinkirta sallah ila al-waqti ad-daruri zuwa lokaci na larura ga farkon lokacin sallah shi ko sai bai yi sallah ba ya yi jinkirin yin sallar sai karshen lokaci min zaire uzurin ba da wani uzuri ba za ka yi farkon lokaci da cewa shi ba ɗan izala ba su 'yan karfe ka za haka kawai ba wani uzuri asima to malam ya ci mawu ya ya yi zunubi ya yi in eh, lokaci na shi haka yi sallah ba wani jinkiri kana yin jinkiri ba ka da uzuri to wannan ka yi sabo wani kuma ma ba a haka ba yana zargin wanda ya a farkon lokaci yace waɗannan kuma su ɗan farkon lokaci waɗannan suna sallama lokaci bai har zargi ma zai ɗaura ga wanda ya farkon lokacin to kaga laifin kuma ya yi yawa shi bayan ba uzuri kuma ya zargi wanda ya kan lokaci wal uzuru uzuri da ake karɓa dan mutum ya kan lokaci ba shine kaman alhaibu haila yanzu matar da take da haila an ɗauke mata sallah tana cikin jinin haila sai jinin ya ɗauke a ƙarshen lokaci yanzu jinin ta dauke ne amma karshen lokaci to tana da uzurin da za ta yi sallan ta karshen lokaci din ne wani kwasu haka biki mace da take biki jinin bai tsaya ba sai karshen lokaci za ta yi a karshen lokaci wannan ba yin kanta ba bane uzuri ne Wani kufu haka kafurci mutum ne musulmi sai ya yi rida da ya ridda aka ce to ya dawo aka mishi wa'azi to lokacin da ya ridda dama komai nashi na musulunci ya rubuce idan kan musulunci ya dawo a lokacin ana ƙarshen lokaci to sai marmazi a rola ya sallah haka mutum ne ba musulmi ba sai ya zo ya musulunta da ya zo ya musulunta wurinku ƙarshen lokacin azahar ne da asar bai shigo ba sai ku sa shi ya alwala ya sallah mazahar tun da ya shigo kafin lokaci ya kane wasu ba da kuma yarinta yaro da bai bane ba shi ma uzuri ne don bai sallah ba a kan lokaci don sallah ma da ba farilla ne a kan shi ba wal junun da hauka mahaukaci an ɗauke mishi sallah dama sai ya farfaro wal yabma'u ma'u aka masu ma tumin da ya suma baya hayyacinsa lokacin da ya farfaro in ƙarshen lokaci ne a lokacin wannan uzuri ne wannan mu da bacci kane ne bacci ya ɗebe ka baka tashi ba sai ƙarshen lokaci ko wani kaga har yanzu yana bacci bai tashin ba sai can rana ya kullo yanzu wannan yana da uzuri lokacin da ya tashi a lokacin sai ya lura ya sallah wani siyanu da mantuwa mantuwa yana faruwa kaga ba sai ka manta ma kai akwai wani al'amarin sallah ko kuma ka jin kayi yanzu wannan uzuri ne karbabbe sabanin waɗannan kuma ba uzuri ba ne za mu ga nan mu ga mu tashi kan fasalin gaba abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu kuskure da kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk